ni bai yi mamaki ba da na ji inda bai ce zai tsaya ba ne zai bani mamaki apc ai ta dogara ne karfinta da shugaba buhari a ce yau buhari ya ce ba zai tsaya zaɓe ba daga rannan apc ta watsa akwai waɗanda su ba komai ba ne a game da siyasar najeriya su kuma suna so su dogara jikin buhari su kai magashi to an samu bukata an yi amfani da buhari amma ina tabbatar maka cewa akwai waɗanda irin su el rufayi rufai haziki ne ma'aikaci ne na gwamnati amma ba dan siyasa ba ne allah ya taimaka ya samu ya liƙe jikin buhari ba zai so buhari ya ce yau ba shi ba in ba buhari ko ba irin su to yalla bai ba kwa tsoron ganin cewa yanzu pdp in suka kawo wani ɗan takara mai farin jini su koga da wari kana gaba za ku ji kunya ba menene na kunya a ciki babu abin da talaka yake so kamar a bashi yanci ya zabi abin da yake so a samu mutane na dattijai masu sanin ƙasa su ma su fita har idan faɗin nan da shugaban ƙasa buhari ya yi na cewa zai tsaya zan yi mamaki me yasa ka faɗa domin ni na ɗauka ba shi bane yake magana wasu ne waɗanda suka tsorata da abin da zai fito daga pdp suke ganin in ba buhari bane ba su shi yasa suka matsa lamba dai ya ce zai tsaya talakawa suna son buhari amma kuma suna kukan cewa suna cikin halin su. me ya kamata buhari ya yi musu don a fidda su daga cikin wannan damuwa buhari nan mala'ika ne ko allah ne shi tun farko da kai muka yi magana a nan mun ce ba zai iya ba mun san a lokacin nan najeriya ta kai wani irin matsayi buhari mutum ne wanda yake gaskiya ya ɗauka ya ɗora wa kansa yana ta ƙoƙari amma ƙoƙarinsa ba na siyasa ba ne yadda har mutane mutane za su amfana Ko yanzu idan buhari ya sake samun nasara me kamata yawa kasan nan zai ma yi ne ni ina shakka wallahi ban yadda zai yi ba na yadda ya biye wa mukarrabansa waɗanda suke tare da suke son ya ɗanja ja su ya kai wani wuri ambassador zan fahimce ka kana ga wato ba zai tsaya takara ba ni ba zai tsaya me yasa kake shakkun cewa ba shakku na shine in mutum da yana son kansa ya zo ya wannan aiki ya ga irin abin da ke ciki ya san siyasa daban da mulkin soja soja daban to a cikin mulkin siyasan nan akwai damuwa yanzu ni da nake zaune ina magana da kai tare muka yi takara na dattijan board of trustees da ake cewa BO aka zabe ni anan a Jos shekara uku kenan wani bai kira ni ba wani bai ce mini zo mu yi mitin ba to a ganin ka yanzu idan Buhari bai fito ba waye kake ga zai iya jan ragamar Najeriya a shugabanci ai an Najeriya masu ilimi ne akwai mutane masu nagarta da yawa waɗanda za su iya tafiyar da mulkin Najeriya kamar wa Awa a wane ne in kana bukata ne in ambata maka in ce atiku sai in gaya maka atiku zai iya a ah, to ni a gari na domin wani ne wanda na zauna da shi da yawa akwai ko ina yake ko yana apc ne ko yana pdp ne rayuwa da muka yi da shi ya nuna mini cewa yana da hakuri da zai iya tafiyar da sha'anin siyasan kasan nan ba maganan sunan fati ba maganan mu sami mutum na gari da zai tafiyar da mu buhari ya yi iyakacin kokarinsa kuma mun k'a. karu da mulkinsa shi ma ya karu ya san bambancin mulkinsa lokacin da yake soja da mulkin in yana karkashin demokradiyya ba ni sa akan ya tsaya ya huta tausayin talakawan nan da yake ya taso da shi ya ba waɗanda suke da kuzari da za su iya tafiyar da mulkin najeriya don mu ci gaba